بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير الله هدي sha hudu ga watan jumadal ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 20 ga watan januwari shekarar miladiya ta 2019 wannan shine majalisi na 57 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin alfiyatul hadith ta al-imamu zainuddin al-iraqi rahmatullahi alaihi malam iraki ya ce adabul muhaddithi ya ce wasahihin niyyata fi tahdithi wahris ala nashril wahris ala nashrika lil hadithi thumma tawadda waqtasil wasta'mili طيبا وتسريحا وزبر المعتلي صوتا على الحديث واجلس بأدب وهيبة بصدر مجلس وهب لم يخلص النية طالب فعم ولا تحدث عجلا ولا تحدث عجلا أو إن تقم أو في الطريق ثم حيث احتيج لك أو في الطريق ثم حيث احتيج لك في شيء نروه وابن خلاد سلك في شيء نروه وابن خلاد سلك بأنه يحسن للخمسين عاما ولا بأس بأربعين عاما ولا بأس لأربعين ورد والشيخ بغير البارع خصص لا كمالك والشافعي وحيث وينبغي الإمساك إذ يخشى الهرم وبالثماني نبل خلاد جزم فإن يكن ثابت عقل لم يبل كأنس ومالك ومن فعل والبغوي وال هجيمي وفئة كالطبري وحدثوا بعد المئة وينبغي وينبغي إمساك لعما إن يخف وأن من سير بجزء قد عرف yana da yabarun da shaka mun abin da sai mu sake mun wasu yana bayani akan ladubban malamin hadisi wanda zai karantar wanda ya kamata ya ainihin wato lazimci wasu ladubba domin ilimin nashi ya tafi a bisa tsarin da ya kamata in za a yi tunawa a darasin da ya gabata mun fara karanta waɗannan baitoci da ma da yake cewa wasu sahihin niyyata ka inganta niyyarka ya kai malami mai karantar da hadisi fitta hadisi wajen bayar da hadisi saboda ya zama don Allah kake yi karka shiga cikin wato alkawari na narkon azaba wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi ga mutumin da kudi ya karantar da ilimin lahira amma don duniya kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim wanda za a gabatar da mutane a taron alkiyama da malami da mujahidi da mai sadaka dukkaninsu za su fuskanci tambayoyi wanda a cikin tambayoyin za a ainihin wato tambayi shi malami a ce don me ka karantar zai fara ƙoƙarin ya ce don Allah ya karantar sai Allah ya ce mashi ƙarya kake ka zabta ba don Allah ka yi ba ne ka yi ne don a ce maka malami kuma an riga an ce maka ka yi ne don a ce maka ƙari mahaddaci kuma an ce maka da haka sai ya samu matsala kenan haka a cikin hadithin al'imamu Ahmad da manzo Allah su ɗari salama yake cewa man samma'an nasa bi ilmihi samma Allahu bihi sami wa haƙƙarar zuwa ƙarshen lafazin wanda duk yayi karatu dan aji labarinsa yana karantarwa ne dan aji labarinsa Allah zai bada dama aji labarin nasa daga baya kuma sai Allah ya wulakanta shi Allah ka kare mu da dai nasoshi ire-iren waɗannan wanda suke nuni zuwa ga tsoratarwa daga ainihin wato abin nan daga daga yin karatu dan duniya karantar da addini dan duniya su adabul muhaddith da adabul talib malaman hadisi sun ba da muhimmanci kwarai wajen rubuce-rubuce a kansu kamar shi al-khatib al-baghdadi yana da littafi al-jami li akhlaqir rawi wa adabis sami' haka al-imam sam'ani yana da adabul imla'i wal istimla da wasu littattafai sannan kuma a cikin kowane littafi na musalal hadith zaka samu bayani akan ire-iren waɗannan ladubba a takeice yace wa sahihin niyyata fi tahdith ka inganta niyyarka wajen karantar da hadisi ya zama niyyarka dan Allah ne wahris ala nashrika lil hadisi ya zama kuma kana da kwazo kwadayinka shine kokarin yada ilimin kamar da shafi yake cewa na so a ce wannan ilimi ya yadu koda ba a ji labarin sunana a cikin ilimin ba wato ka zama kana kokarin aiki da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin bukhari da yake cewa ballighu anni walau ayatan ko walau bi ayatin da kuma hadisin naddara Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama wa'aha rubba muballagin aw amin sami'in da ire-iren waɗannan hadisai da suke nuna kwadaitarwa zuwa ga yada ainihin wato abin nan ilimi da kuma alfanan da ke cikinta malam ya ci gaba da cewa ثم تودى sannan idan ka zo zama a majalisar karantarwan tawadda kai alula mustahabbi ne zama da alula wajen karantarwa qur'ani ko hadisi kuma kamantansu imam malik ya kasance yakan yi haka wagtasili sannan kai wanka bayan ma wanka suka ce da gaskiya abinda malaman suke a farkon al'amari sukan yi gyaran fuska ya rage gashin bakinsa ya cire farcensa ya shafa mai yayi fito tsab kaman za shi daurin aure haka malaman sunna suke a farko musamman imam malik ya shahara da irin wannan kyakkyawar shiga idan zai karantar da hadisi yana da wata baiwa wadda idan aka ce ga ɗalibai nan suna jiran shi sai ya tura ta tambaya shin fatawa kuke nema ko ko hadisi idan an ce fatawa ne to sai ya fito kawai yadda yake zai faɗi magana ce tashi da haka ba sai wani gayu ba amma idan aka ce hadisi ne sai ce to ina zuwa sai a aiko da kujera wadda malam yake zama a zo a kafa ta irin karaga din nan ta mutanen da sannan a duda shimfiɗa da duma ta ɗalibai a shimfiɗa sannan shi kuma sai ya shiga ban ɗaki ya wanka ya tsarki ya sako gashi mai kyau ya ci kwalliya sannan sai ya fito haka imam maliki kasance yana yi kamar yadda ibn abdulbar yake ba da labari a cikin jami'u bayanin ilmi wa fadli wasta'mili tiban sannan sai ka shafa turare haka kamar yadda muka ambata khatib ya bada labari ibn azbari ya bada labari maliku zai wannan ya shafa turare a jikinsa wa tasrihan da kuma taji gashi wa zabral mu'tali da kuma yin tankiya ga wanda yake mu'tali sautan alal hadith mai daga muryar sai ya magana wanda zai surutu to malami ya mai tankiya ya ce ya shiru saboda kai ya zama yana daga muryarsa akan al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a san ana karatu a makarantar hadisi wani na surutu to idan yin surutun wajibi ne akan malamin ya hana shi ya ce ya shiru wajlis bi adabi zaka zauna kuma zama na nuna ladabi shine an fi so na farko a zauna a fuskanci alƙibla in zai idan ba zai yi wa babu laifin da aka fuskanta amma dai zama dai zaman da malamin da ɗaliban duka akwai alamar ladabi da ƙanƙan da kai a gaba ga hadithin manzan Allah su ɗare salama kada ya zauna zama na alfahari ko na takama kamar ya gida ko ya zauna yana nuna wanda isa yana ƙabura ana so ne ya zauna zaman tawalu kamar gashi a gaban manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama bi adabin da ladabi wa haibatin da kuma kwarjini wato a yi wurin yadda zai nuna kwarjinin hadisi yadda za a zai bayyana cewa wannan abin da yake mai muhimmanci ne kai zama kamar wani zama ne wanda abin bai da muhimmanci duk abin da aka san zai nuna muhimmancin darasin to a yi mishi ya zama wurin an share shi wuri ne mai kyau in ana bukatar masu tsaro kamar security ya zama akwai su akwai haske wadatacce akwai natsuwa akwai mutum inda duk wanda ya shigo zai ga cewa eh lalle ana yi wani ana yin wani muhimmin al'amari ne a nan wajen bisadrin majlisi bisadri majlisi sannan a a shi malamin ya zauna a gaban majalisin a gaba kar ya zama malami yana baya ko kuma yana zaune a tsakiya ba da'ira ake yi ba sukan zauna ne kamar irin yadda muke zama din nan haka a majalisi mai darasi yana gaba yadda ka gade kowane aji na al'ada mai darasi yana gaba sauran ɗalibai suna fuskantar shi to wannan ma yana daga cikin ladubban da malaman hadisi suke abin nan duka wannan alimamu malik haka makarantar shi ta kasance kuma malamai suna ɗaukanta a matsayin modern a matsayin abun koyi kamar yadda ibnu abdulbari suka ba da labarin shi da al-khatib al-baghdadi maliku yakan zauna a gaban majalisi akan wani abin zama mai tudu ko kujera ko makamantansu sannan sauran ɗalibai kuma akan shimfiɗa musu da duma ne ko tabarma sai su zauna suna fuskantar shi wahab lam yukhlisin niyyata yace ka ɗauka ma idan wani daga cikin ɗaliban ba shi da niyya mai kyau lam yukhlisin niyyata in ka koda ka san wani ɗalibi ba dan Allah yake karatun nan ba ko wani abu da yake nema akwai wani mukami ko wani certificate ko wata manufa ta duniya da yake nema niyyata talibun fa'um duka koya musu da masu niyya mai kyau da masu mummunan niyya ko aka koya mushi ko da kafiri ne yazo majalisin zaka bar shi yazo na wa in ahadu min al-mushrikeena sajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah saboda an samu da dama daga cikin wato mutane kamar da muka ambata a makon da ya gabata sukan fara karatu a dabi'ance niyyar su ba mai kyau bace sukan bada labari da kansu Imamul Ghazali da kanshi yake cewa abin da ya kai su makaranta shi da ɗan uwansa shi ne ragen yunwa ne ubansu ya rasu ya basu yara 'yan ƙanana ga talauci ga kuncin rayuwa da suka rasa abinci suka rasa inda za su shiga to a kusa da su a kota makaranta da aka yi wakafi akwai ɗalibai a ciki ana ba su komai na buƙatar rayuwarsu ga karatu ce kawai sai suka tare ana abin da ya kai su shine asali yunwa cikinsu daga nan kuma Allah ya sa musu san ilimi da basira har suka samu karatu an samu irin wannan labaran daga mutane da dama daga cikin ainihin wato magabata waɗanda kaman habib ibn abi thabit da yake cewa talabna alhaditha wa ma lana fihi niyya mu mun nemi hadisi ne ba muna da niyya mai kyau ba Allah ne daga baya mai da shi niyya mai kyau haka simak ibn harbin kamar yadda arramu hurmuz ya ba da labari al-imamul gazzali shi da kanshi yake cewa amma fa ina horon mutane masu koyon karatu a wannan zamanin namu waɗanda ba ƙur'ani suke koya ba ba hadisi ba ba fiqhu ba irin na salaf suna koyan fiqhul mujarrad ko ilmul kalami ko falsafa cewa waɗannan ilimin su ba su sawa mutum imani idan bai shige idan ya shige su yadda ya shige su haka zai fita yace ilimin addini shine wanda in ka shiga a cikin shi akwai tsoratarwa game da riya akwai kwadaitarwa game da yi dan Allah to shine zai gyara maka zuciya amma sauran ilmomi in ka shige su dama ba dan Allah ba ba za su juya su zama Allah ba don su a cikinsu babu wannan tarkikin babu wannan tarbiyyar da za ka samu akwai malamai da dama har imamu ahmad ibn hanbal an mushi wannan tambaya yake cewa wani abu ne ya burge mu muka shiga cikinsa ibn hazmin da kanshi ya faɗa cewa ya koyi karatu ne saboda malamai su daina mushi abin nan yawo da hankali ga su nan ire-iren waɗannan suna nan da yawa to a farkon al'amari ko da kana ganin ɗaliban ba don allah suke ba to za ka bar su haka nan ka koya akwai al-Hussein ibn Ali wani malami daga cikin malamai wanda ya mafarki ana tambayar shi cewa me yasa kake kin koya mutane karatu sai ce saboda na gaba dan Allah suke ba aka ce ka koya musu ka rabu da su ba ruwanka da niyyar su to shine abin da yake ishara anan cewa wa hablam yukhlisin niyyata talibu ka dauka ma idan wani dalibi daga cikin dalibai bai gyara niyyarsa ba fa umma ka game su gaba daya wala tuhaddith ajilan kar ka dinga koyarwa ya kai malami ajilan cikin gaggawa a lokacin da kake da wani dalili da zai sa kai gaggawa kana so ka riski wani abu ko lokaci ya kure ko kana da wata damuwa to sai a dakatar da karatun ko a ɗage sai sanda kake cikin natsuwa saboda kaka je garin gaggawa za ta haifar da har zama za ta haifar da saurin baki ko tsintsinke wani zance ko takaita abin da bai kamata ka takaita shi ba ko tsallake da makamantansu kamar da dai kowa ya san ɗabi'ar gaggawa za ta gadar da abin da ba haka ake so a yi ba au in taqum haka idan kana tsaye ba a karantar da hadisi a tsaye shi imam malik imam malik saboda ma abin nan haka shi ya ki karɓar ma hadisin amur dan dina yace na je na tarar da shi yana tsaye yana bada hadisi sai naga cewa wannan wulakanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne sai bai karba hadisin shi ba malaman da suna kyamar wannan sai an zauna an natsu ake karantar da hadisi ba a yi a tsaye au fi tariqi ko kuma akan hanya ana tafiya ana yi ya zama ana tafiya a bakin hanya ana tafiya ana haddasa na kaza kaza kaza to ba sa son wannan in dai za a zauna zaman karantawa formal ne to sai an samu rila tsatsi ba sa yi kamar yadda ka san duk wata magana mai muhimmanci a ɗabi'ar mutane ba sa yin ta abin nan haka haka kawai akan hanya zai yi ne misali yanzu kana so ka ka nemi aure misali ka ga baban yarinya kawai zai wuce ka ce wa dama wallahi alaji akwai magana nake so mi ka tsaye da shi misali akan titi ka ce kana san yashi kaga ba zai yi ba dole sai ka kirtaci lokaci mai mai tsada wanda yake cikin natsuwa kuma ba za ma ka je da kanka ba sai ka tura da tawa tukun suwa ba za su tare shi ba in ma har ya ce su yi magana a za su ce a ai magana ba ta tsaye ba ce ko mun gane al'adar mu ta hukunta yin magana akan titi magana ce wadda take abira kawai ake to wannan bai hana dan hadisi ɗaya ko biyu an buƙaci a faɗe shi a wajen amma dai zama set up ɗin majalisin aji to ba a yin shi akan hanya ba a yin shi ana tafiya shine al-Imam Sakhawi yake cewa malaman baya sun zo sun lalata wannan abu su ba su damu ba suna ganin hakan istiglali ne na lokaci ko a ina suke ko me suke yi suna tafiya suna bada hadisi yace wa hadha qabihun minhum wannan mummunar dabi'a ce ba daidai bane ana so a samu natsuwa da mutuntawa da girmama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka idan ya zama an bukata to babu laifi za a yi abinda ake so a gane shine kar ya zama al'ada saboda abin girmamawa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin girmamawa ne hadisin sa abin girmamawa ne koda al'ada ku ta hukunta wani abu da ya akasi da haka to ba za a ba al'ada ku ba wato koda a ce akwai wani garin da su al'ada su ana yi manya magana akan titi ko to su wannan al'ada su ce ba za a ce a sata akan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za a karba ba sai an koma al'adar da salaf suke a kai game da hadisan don ta yi misali yanzu ci gaban rayuwa da canza wata da cakuɗe ne al'adu da globalization akwai abubuwa da dama na al'adu da ba a ganin girmansu yanzu saboda mutane sun zama uncultured sun zama ba su da al'ada yanzu misali kamar yadda misalin da muke da cin abinci mutum na tafiya na cin abinci ai abin kunya ne da amma yanzu kuma yayin shi ake akwai fast food abincin da ba a zama a ci a ƙa'ida shi shi ba a zama a ci a wurin sai da shi babu wurin zaman cin abinci kawai dama windo ne haka akan titi kowa zai dinga mika kuɗin shi kawai yana karɓa ana wucewa dama al'ada abincin kawai ana tafiya ana ci za ka yi ganin kowa da gwamna da minista da liman da kowa yana tafiya yana gutsaran yana tsotso ba wani abu ba ne to ko da al'adar mutane ta hukunta haka to al'adar musulunci ba ta san wannan musamman mako ire-ire wani al'adu ne wanda suke gariba da khila na wasu mutane ne to da haka in za a karanta da hadisi sai an samu ri an zauna a natse an yi abin da ya kamata na mutuntawa thumma haythu ihtijalak sannan zaka karantar da hadisi ne kawai a lokacin da aka buƙaci iliminka in an buƙaci iliminka al'umma ta wayi gari tana da buƙatar ilimin da ke wurinka fi shay'in irwe to ka ruwaito ka basu wannan wujuban haka malamai suka ce dole ne in ana da bukatar ilimin ka dole ne akan ka karanta ba musabi bane wa ibn khallad salak ibn khallad anan shine ar-rama hurmuzi abu muhammad al-hasan ibn abdurrahman ibn khallad ar-rama hurmuzi wannan malamin hadisi wanda shi ne farkon wanda ya littafin matsalawar hadis ya rasu shekara ta ɗari uku ne da sittin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne ya zaɓi cewa yaushe ne ya kamata ka fara zaman karantarwa a matsayinka na malamin hadisi wanda ka riga ka iya ilimin yaushe ya kamata ka fara ya ce bi annahu yahsunu lil khamsina abin da ya fi dacewa shine fi shekarunka sun kai hamsin idan ka kai shekara hamsin sai ka zauna majalisi amma idan an buƙaci iliminka kafin nan to wannan wanda aka buƙata sai ka ba da shi wannan na buƙata ne amma ka zauna ka kafa majalisi na imla'i majalisi na karantarwa ya ce sai ka kai shekara hamsin hamsin na amin wala ba a sa li arba'ina yace babu laifi idan ka fara daga arba'in amma dai karka fa karka zaga arba'in ya kafa hujja da cewa Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan shekara arba'in ne kuma Allah ya yi bayanin cewa hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sana yace to dan haka ƙasa da haka ba daidai bane mutum ya fara karantawa saboda kuma akwai wani karin magana Laraba suke cewa jahalu shubbari ma'azurun wa ilmuhu mahqurun jahilcin matasa abu ne da ake ba su uzuri sannan iliminsu kuma abin wulakantawa ne da ga matashi da ilimi to akwai sauki a wulakanta shi wannan yaren tattashi za ta iya jawo ilimin wulakanci da haka rama hurmuzi ya ce sai mutum ya kai shekara hamsin ko kuma in ya zama dole yana so ya karantar kafin hamsin to daga shekara arba'in mala ya ce wa rudda amma an yi mishi raddin wannan magana saboda magana ce ta saba wa waƙi ta saba wa waƙi abin da ya faru a aikace babu shakka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mafi yawan annabawa Allah baya aiko su sai sun kai shekara 40 saboda wasu hikimomi saboda cika hankalinsu da sauransu to kuma ita annabta tana gaba da malanta duk da malanta gadan annabta ce amma mun ga aikace cewa tun daga kan zamanin sahabbai ba sai sun kai shekara arba'in ko hamsin suke fara karantarwa ba wasu ma 'yan ƙasa da shekara ashirin da biyar ne su ibn abbasin 'yan yara ne matsi-matsi su abulai ɗan umar su aisha su abu sa'idin al-khudri duk waɗannan matasa ne sanda suke karantarwa dukkaninsu babu wanda ya kai shekara talatin sannan ya fara karantarwa wasunsu ma shekara ƙasa da ashirin sannan a cikin tabi'ai an samu waɗanda suke haka su ma a cikin atba'u tabi'ina kai akwai waɗanda ma malamai ne sun yi rayuwarsu sun gama ba ba su kai shekara arba'in ba suka mutu ko kuma farkon arba'in nan inda an ce ba za a karɓi iliminsu ba sai arba'in da an yi asara suke nan gaba daya kamar nawawi shekarar shi arba'in da biyu a duniya inda ya ci gaba da jira sai ya shekara arba'in da ya fara karantarwa da yana farawa zai mutu da an yi asara gaba ɗaya ko mun gani eh arba'in da biyu nawa wiwa ƙwarai da gaske ko na yi kuskure ne arba'in da biyu ne idan muka ɗauki misalai kaman sa'id ibn jubair al'imam sa'id ibn jubair a cikin tabi'ai bai kai abin nan shekarun arba'in bai rasu ya rasu shekarar shi talatin da tara kuma malami ne sananne haka umar ɗan abdulaziz malamin nan kuma sarki shi ma shekararsa arba'in da ‘yan ɗoriya kamar da biyu ko da uku ya rasu kaku ga sai da ma ya daina karantarwa ya ritaya daga karantarwa sannan ya je an shi sarauta ya kuma an shi sarauta yana da shekara kamar talatin da tara ko arba'in da haka ya ma gama karantarwa shi bai ma kai shekarun da ya kamata ya karanta ba malik ibn anas rahmatullahi alaihi imam malik kowa yana da labarin cewa malik tun yana ɗan shekara sha bakwai ko ƙasa ma da haka malaman shi suka bashi ijaza malaman shi suna rayuwa suna su abin nan su muhammad ibn al-munkadir su zuhuri su abin nan ibn hurmus da su rabi'atu ibn abi abdurrahman duk waɗannan malaman shi ne suna raye da ƙarfinsu da lafiyarsu suka ce ka zauna majalisi ka karanta shekararsa goma sha bakwai ko makamancin haka maliku kenan haka ibrahimu nakha'i har ya rasu ma bai kai shekara hamsin ba ya rasu ƙasa da shekara hamsin haka limamu shafi'i imamu shafi'i ma an buƙaci iliminsa tun yana ɗan yaro tun bai yi gemu ko ƙwaya ɗaya ba haka limamu bukhari kamar yadda suke ba da labari cewa mun koyi karatu a gun bukhari a ƙofar gidan abin nan firyabi malaminsa wa kana amrada yana da shagiri ba gemu sai aka tambayi ɗaliban aka ce shekarar sanawa suka ce muna ganin bai wuce 17 ba a lokacin an buƙaci iliminsa a wannan lokacin haka al-khatibul bagdadi ya karantar yana ɗan shekara 20 yana ɗan shekara 20 da wani abu ya fara karantarwa malamin shi kuma ya bashi ijaza ya ce in ka kuma garinku ka je ka shiga karantarwa haka akwai abin nan al-hafiz al-muzaffar wanda kamar da zahabi yake bada labari a cikin littafin shi mu'jamu shuyukh cewa su ne ɗaliban shi zubin farko kuma yana shekara 18 ya koya musu wannan karatu al-imamu zahabi ya bada wannan labarin kuma ya ruwaito hadisi daga gare shi da isnadi har zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin shi mu'jamu shuyukh haka ibn taymiya wanda shi ma baban shi ya rasu ya bashi shekara 18 ya zo na majalisin baban kuma aka ji ilimi na ban mamaki kamar yadda ibn al-mu'taz yake fada a cikin maganarsa sananniya yake cewa al-jahilu saghirun wa in kana kabiran wal alimu kabirun wa in kana hadathan yace jahili ko mun shekarun shi yaro ne shi ko malami ko mun yarinta shi to me shekaru ne kalli dai kissa ibnu abbas radiyallahu anhu wa an abi da umar ke shigar da shi majalisarsa umar majalisarsa tana cike da manyan muhajiruna wal ansar waɗanda su suke ba shi shawara su su dalhatu dan ubaidillah su umar su su ali dan abu talib su usman sa'o'in waɗannan su ne majalisar umar sai kuma umar ya zo da wannan yaro ibnu abbas yana son shi umar na son shi sosai sai ya zo da shi ya zonar da shi kusa da shi shi kuma yaro ne sa'an ƴaƴansu sai wasu suna gunaguni cewa ya za a dinga zonar da wannan yaro dan kankani haka cikin mu kaza kaza kaza sai sayyidina umar wata rana ya sa tambaya ya ce to me za ku ce game da suratul nasr me yasa ta sauka duk suka dinga jawabai wanda umar bai gamsu ba har sai da ya ce ma wannan yaro to kai yi jawabi mu wannan yaro ya fara tumbatsa karatu yana faɗan abin da ya faru umar ya ce ni ban san fassarar ta ba sai wannan ce to kun ga abin da yasa nake kawo shi cikin ku yaro ne da gari ibnu abbas to irin su waɗannan suna nan da yawa a ko'ina a kowane zamani waɗanda dole za a buƙaci iliminsu ko da shekarunsa ba su kai ba haka dai za ka yi ta ganin ire-iren waɗannan abin nan ɗin ire-iren waɗannan labaran da misalai waɗanda ba za su ƙididdigu ba a nan na malamai 'yan yara masu karatu amma kuma da ƙarancin shekaru to shin duk waɗannan za a ce ne ba za a taurari iliminsu ba sai sun kai shekara hamsin ko arba'in shine warudda an tunkuɗe wannan magana su ko malaman da suka nace akan wannan magana suka ce a yace wa shehu ya wa shehu bi ghairi al-bari shi ibnu salahi yace wancan hukuncin na 40 da 50 bi ghairi al-bari yana hawa kan mutumin da ba kwararre bane gama garin mutum khassasa ya ware wannan hukuncin yace mutane gama gar da su ake la kamalikin wa shafi karka kwatance da waɗannan jibalu din karkai kwatance da ‘yan baiwa duk waɗannan da ake faɗa suka ce ai ‘yan baiwa ne waɗannan ba a kwatance da su istisna'at ne ko mun gane dice duk waɗannan da aka ta faɗa a ce musu an tunkuɗa maganar ku gawa na gawa na suka ce to ai waɗannan ba abin kwatanci bane waɗannan kowa a zamanin shi wani tauraro ne karka kwatance da shi shine yace la kamalikin wa shafi karka kwatanta da su duk ya soke waɗannan kwatancen da muka yi cewa waɗannan ba a kwatance da su dan a zamanin su wasu irin taurari ne amma misali sai su ce to ai shi maliku da suka ba shi ijaza ai ga sauran yan uwan shi nan dalibai me yasa ba ba su ijaza ba suma saboda ba irin sa dai ba imamu bukhari ai ba irin sauran mutane bane shafi'i haka ibn taymiya haka duk ba irin sauran mutane bane gama garin mutum lalle ilaihim to ba zai yi karantarwa ba sai ya kai wannan shekarun haka suka ce saboda lokacin yana da hankali yana da abin nan karfin jikin shi ya kai tunanin shi ya ya kai abin da ake nema in ba haka ba za a samu matsaloli za a samu wauta za a samu shirme wallahu ala a takaice dai da karke abin da aka tike akan shine babu wasu shekaru na musamman da za a ce dole sai mutum ya kai sannan zai fara karantar da ilimin hadisi ya danganta ga irin al'ummar da yake rayuwa a cikinsu ga irin bukatunsu ga irin iliminsa da kuma irin malaman da ke kewaye da ƙasar zai zai faɗi wannan magana cewa sai in an buƙaci iliminka idan akwai malaman da suka fi ka a inda kake sai ka haƙura sai ka haƙura kai ma ka fita cikin ɗalibai ko da kana ganin kana da ilimin kar ka ƙoƙarin cewa dole sai an ji labarin ka kai ma sai ka tsillo an ga idanka wannan yana daga cikin alamar ba don Allah kake yi ya zama kana so kai gogoriyo da malamai waɗanda suka fi ka waɗanda ba tsararrakinka ba ne da haka sai ka ga misali ko a yanzu za ka iya gane wannan kwatancin a wani wuri inda babu malamai kamar ƙauye ko inda yake nesa da ilimi wanda zai karanta a wajen wataƙila idan ya zo gari inda akwai ilimi akwai malamai bai isa ma ya shiga cikin samun ɗalibai na gaba gaba wanda zai yi limanci a can wataƙila in ya zo nan ko shara in ya zo irin kano zaria sakwato ko shara masallaci ba za a ba shi ba amma a ƙauyensa shine limamin juma'a shine limamin hamsu salawat shi ke rabon gado shi ke sallar gawa saboda a can inda yake akwai wannan bukata da haka ko ina gwargwadon bukata na waje da lokaci ina fata mun fahimci wannan sai kuma mutum ya tsaya akan iya abin da ya sani laqad ahsana man intaha ila ma alima idan idan aka buƙaci ka koyar din a inda kake babu masu koyarwa sai kai to sai ka koyar da abin da ka sani abin da kake da ilimi a kansa wayan bagil imsaku id yakhshal haram hakanan kuma yana da kyau yayi al-imsak ya kame yayi ritaya id yakhshal haram idan ya tsoraci gargadar baki ya tsoraci cewa bakin shi zai abin nan zai saki tsufa ta kama shi harshen shi ya lalace ya shiga cikin arzalil umri ya zama la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a da ire-iren waɗannan yanayin wa bi thamani labdu khalladin jaza shi dai Rama Hurmuz ya ce shekara 80 ne lokacin ritaya daga karantar da hadisi ne kaga shekara 80 to kai ritaya ka koma gefe ka zauna kai ta salati ka cika da imani wannan magana ita ma an mishi jayayya akan ta sosai aka ce ita ma tana da alaka da ɗaiɗaiwa ne ba kowa ne yake ruɗewa idan ya kai wannan shekarun ba maliku ma yana cewa innama yahrumul kazzabuna yace makaryata su ne suke ruɗewa malamai suka ce yana nufin galiban mafi mafi yawa domin an samu kamar misali Abdurrazzaq as-Sanani an samu abin Sa'id ibn Abi Aruba waɗannan sa daga cikin malaman da suka samu irin wannan dementia da ake ce mishi disorder ne neurological disorder da yake samun mutum saboda shekaru abin nan shine arzarin umr din sai waye gari baya gane abubuwa ko yana mantawa ko baya sanin sunan mutanen da ya san su shi sa Allah ya ce ni kai la alama min ba'di ilmin shay'a dan mutum ya waye gari ya zama bai san abin da da kuma ya san shi ba yana iya manta sunayen mutane yana iya manta abubuwa amma an samu malamai da dama waɗanda suka wuce waɗannan shekaru ba tare da sun samu matsala ba al-imamu zahabi na da littafi ashabun ko ahalul mi'a fasa'idan haka ya kira shi da suna wanda suka rayu shekara 100 ko sama da 100 al-imamu ibn al-jawzi shi ma yana da littafi mai suna a'marul a'yan shekarun bayani akan shekarun rayuwar malamai ya kawo a cikin littafin sama da mutum dubu wanda suka wuce shekara 100 sai da ya kawo sama da mutum dubu ɗaya yake faɗan wane-wane ya wuce shekara ɗari yakan wani kuma kan shekarun shi talatin da biyu da uku haka ne ga sanan waɗanda aka yi asarar su da wuri sun tabin nashi kenan a amarul ayan yana kawo sunayen malamai ya ɗan yi tarihin su kaɗan sai ce wannan shekara ka ya rayu wannan shekara ka ya rayu sai ya ɗan yi wasu in akwai su fa'idoji sai ya ambata to don haka suka ce sai a tsaya daga shekara tamanin domin wannan shekaru shekaru ne na samun yanayi da zai zama ƙwaƙwalwar mutum ta yi sanyi kuma ya fara manta abubuwa fa in yakun thabita aqlin lam yubal amma in hankalin shi na nan lafiya lau to kar a damu ana samu wanda dai kawai shekarun kuma hankalin shi lafiya lau bai rude ba bai canza ba ka anasin kamar anas dan malik sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya mishi addu'a yayi tsawon rayuwa shekarar shi sa'ad da ya rasu kamar 104 ko da bakwai bisa sabanin magana amma kuma lafiya garas yake gashi ya ma makance amma komai lafiya lau yana bada hadisi yana karantawa har ya rasu wa malikin haka maliku ibn anas inda yake shi maliku bai kai shekara 100 ba amma dai ya wuce 80 din shi ma ya wuce 70 domin an haife shi shekara ta 93 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara ta 179 kaga shekaru nawa kenan kamar shekara 80 da wani abu da shida ko to to a wannan shekarun har ya mutu yana karantawa in ban da rashin lafiya da yana ciwon ajali bai fasa karantawa ba to haka kaga irin waɗannan su ba su da matsala ka anasin wa malikin wa manfa'al kamar anas da maliku da kuma sauran waɗanda suka samu kansu a irin wannan rayuwa babu larura ga shekaru kamar hakim ibn hizam hakimu ɗan hizam ya shekara ɗari da ɗori a duniya kamar shuraihu ibn al-harif wanda ake ce ma shuraihu al-qadi shuraihu al-qadi shi ma ya daɗe ƙwarai a duniya shekara ta 87 ya rasu a sa da ya rasu kuma shekara shi 108 ya rasu shekara ta 87 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'ad da ya rasu shekara shi 108 na fata mun fahimci wannan kai ko ya ya sha miya sosai kuma bai rude ba haka al-layf ibn sa'd haka sufyan ibn uyayna duka waɗannan sun sun ba da hadisi bayan sun kai shekara 80 kamar sufyan dan uyayna an haife shi shekara ta 107 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara ta 198 kaga shekarar shi 101 kenan sa'ad da ya rasu shekarar shi abin ta- ta- 91 ko sufyan dan uyayna allais ibnu sa'd an haife shekara ta 94 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara ta 175 bayan shekara guda kenan da da rasuwar eh, bayan shekara abin nan uku da rasuwar Imam Malik ya rasu shekara uku hudu shi wancan da 79 Imam Malik kenan Lais ibnu Sa'd kuma da da 75 to kaga Lais ibnu Sa'd shi ma ya rayu shekara 81 kenan kuma shi ma haddatha qubayla mauti haka al-imamu silafi al-imamu silafi wanda aka haifi shekara ta 475 yar shekara ta 576 shi ma ya shekara 101 to shi ire-iren su sune zaka fasara da wa manfa'al wanda suka samu kansu a shaka wasu suna dadewa a duniya duk irin wannan zaka samu tarihohin sa a wadannan littafan musamman da shi littafin ahlul mi'a fasa'ida littafi ne eh, sananne ko ina kana iya samun shi malam ya ce walbagawi haka albagawi wannan anan abul qasim muhammad ibn abdul aziz albagawi shi yake ishara zuwa gare shi an haife shi shekara ta 214 ya rasu shekara ta 317 shekararsa 103 a duniya wal hujaini haka kuma a ibrahim ibn ali al hujaini ibrahim ibn ali al hujaini wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da hamsin da bakwai haihuwarsa kuma shekara ta ɗari biyu da hamsin da aka shi kuma shekara shi ɗari da bakwai a duniya wafi'a da wasu ire-iren waɗannan wafi'atin da wasu ire-irensu katɓabari kamar abu tsayyib a ɓabari an haife shi shekara ta ɗari hudu ɗari uku da arba'in da bakwai ya rasu shekara ta ɗari hudu da hamsin shekararsa ɗari da uku a duniya waɗannan tsabari ka tsabari haddasu ba'adal mi'a waɗannan sun ba da hadisi bayan shekara ɗari sun yi karantar bayan shekara ɗari ba kuma su da matsala kamar shi wannan alhujaimi ɗin nan ya rayu shekara ɗari da bakwai kamar yadda muka ji kuma a ƙarshen rayuwarsa yana karantarwa shekarun bayan ɗari ɗin ɗalibai har ƙoƙari suke su dinga gwada shi sai a dinga an zo jan baki sai a canza wata kalma aga ko zai gane ko a canza wani suna aga ko zai gane kuma sai ya gyara musu ya ce ba haka bane wuri kaza kaza ne wuri kaza kaza ne wannan yana daga cikin alama albarkar rayuwa jama'a wayan bagi imsaku la'ma in yakhaf yana da kyau makahu idan yaga al'amarin zai samu zai bada matsala in yakhaf idan ya ji tsoro imsaku yana da kyau ya yi ritaya da makarantarwa wa annan man sila bi juz'in qad araf rujhan rawin fihi dalla fa huwa haq wa tarku tahdithin bi habratil haq idan makaho yaga cewa zai samu matsala wajen bada karatu musamman wanda yake yana karatu ne daga littafin sa ba daga haddasa ba to abin da yafi dacewa shine sai shi ma ya bar karantawa wa anna man sila sannan kuma man su'ila ne wannan an yi tasiri ne saboda ma'aunin waka man su'ila bi juz'in aka tambaye shi ya bada wani yanki na karatu kad araf rujhana rawin fi amma ya san wane ya fi shi iya wannan karatun dalla to sai ce a tafi gon wani dan dalibai suka kawo maka wani tabi suka ce alga ta malaka koya mana wannan karatun in ka san wane a garin ko a wani gari ya fi ka iyawa kuma yana nan sai ka ce a tafi gun shi haka sahabbai suke za ba tambaye su ce to a tafi gun Aisha uwar mu'mini ita ce take matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafi mu sani ku tafi gun wane Ibn Abbas ku tafi gun wane Ibn Umar sahabbai suna yin haka saboda su ba duniya suke nema ba addinin suke nema karatun suke so so suke ilimin ya yadu mu kuma yanzu mutane so suke su sunan su ya da haka sai mutum ya tattara dalibai ma ya sa musu ka'ida bai yadda su je gun wani ba kamar dariƙa in yanzu sun je gun wani ai tafi tana da shi duk inda ka je zaka tarar da irin wannan rigingimin da wannan fitintunan a cikin mutane wani ya hana ɗaliban shi kasa saurari kowa su kuma sun lallaba daga baya su je sun saurara abu ya zama fitina ana ta rikici ana ta abin da bai dace ba wannan duk baya nuna baya Allah mutu cewa don Allah mutum yake ba za ka yi mishi jazmu da cewa wato son duniya yake ba amma dai ba alamar ikhlasi ne ya kamata mutane su dinga cikin kansu kuma duk sanda ake faɗa wannan karka tuno wani ka fara tuna kanka tukuna karka fara tunanin kwatancen kamar wani a ka fara tunanin to kai yanzu ya kake kar ka ɗauka ka ɗaura a kan wani kaiwa wani wa'azi ko kamar wani ilzami cewa e aiko na san wani haka yake kai ka fara tunanin kanka tukunna ko kuma ran da za ka karantar ya kake ba daidai ba ne idan ka san wane ya fi ka iya karatu kaza suka ce a tafi gunshi ya koyar da wannan karatun ɗan boko kaga su suna da wannan adalcin in aka yi wa mutum wata tambaya ko aka kawo mishi wani assignment ko aka kawo wani abin nan a department ɗinsu sai a ce a wannan fannin su wane ne wani ma lokacin idan inda aka san muhimmancin karatu sosai ne sai a tafi wata jami'a ma a ɗauko wani expert a ce ya zo ya jawabi a kai kuma kowa ya zo na ya saurare shi amma mu yan arabiya wani da karfin tsiya za ga iyakacin shi ta juwidi ya iya amma kuma yana so ya koyar da nahawu in ya ji labarin ana koyar da musalar hadisi a wani waje mai koyar cewa ɗaliban shi kujin koya shi ma sai sai ya siyo littafin ya ce ku bari zan koya mu da haka sai ya bata ya batar da su wannan duka bai dace ba jama'a mu kan mu adalci baiwa Allah yana raba ta ga al'umma ne yadda yake so kowa da baiwa da Allah ya mishi da haka idan kana da ɗalibai ka ba su ci moriyar baiwar mabambantan malamai sai su tashi sai iliminsu ya haɓaka sai zama sun san abubuwa da yawa kowane malami ƙwararre ya koya musu abin da ya ƙware a kai idan suka haɗa da kai zama suna da taron ilimi mai yawa ba ka ake makarantar boko ba wannan malamin masu wannan malamin english wannan malamin physics kowa abin da ya iya shi zai koya musu malamin masu yin shiga aji babu ruwan shi da magana akan grammar malamin grammar yin shiga babu magana ba ruwan shi da magana akan geography kowa ya magana akan abin da ya sani su kuma ɗaliban su haɗa duka wannan ilimin sai ga Allah ya ɗaga su a cikin ilimi amma mu ɗan arabiya muna da wannan abin nan ɗin taurin taurin ran da wannan rufa ido akan abin da mutum ya san fa ba haka bane bai iya ba amma sai ce zai bi zai bi bypass ya kokari koyaye ne sai ya karantar da wannan abu watarku ta hadithin bi hadratil haqq da kuma daga cikin ladabban shi ne karka koyar da hadisi idan wanda ya fi ka cancanta yana wajen haka wancan ka tura a tafi gunshi nan kuma idan yana wurin ko da an maka tambaya ba za ka ba da amsa daga cikin ladubban da malamai suka ambata shi ne yana daga cikin aibobin da ake kama mutane da shi shi ne ƙoƙarin ka nuna kanka a majalisin da ba majalisinka ba wani yaje wani wuri ba kwanta ko kuma ma ɗalibi ne malamin na karatu yana saka mashi baki wani ya daga cikin kurakurai manzala sallallahu alaihi wasallam jibrilu ya zo yana koya mai karatu Allah ya ba da labari ko sai yana kokarin ya dinga motsa bakin shi mai Allah ya ce mashi la tuharik bi lisanaka li ta'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana daga cikin kiwa da malamai suka fitar anan cewa idan malami yana karatu to kowa ya shiru ya saurare shi koda ka iya kar ka sa baki sai an nemi ka sa baki ko kuma idan wata larura rajiha ta kaga cewa wani kuskure ne da in aka wuce to za a tafi akan barna nan babu laifi kai magana amma kaga mu duk ba mu haka musamman mu yan izala ko yan salafiya ko ɗaliban ahlus sunna muna da ganganci wajen sa mutane abin nan sama malamai baki a karatun su har ma ana ganin ma wanda ma baya yin haka to shi wani ba kauye ne ana ana faɗan abin da mutum ya sani shikenan sai ya sai sai tsoma baki ko kuma ya yanke malamin ya kama nashi sharhin duk wannan jama'a ba daidai bane ya saba wa tarbiyyar karatun sunna ko muna yi da haka mutu ba mu daina ba daidai bane ko kuma a a idan mutum ya je ya bi makaranta ana karatu idan ya ga hadisan da ake karanta daidai wajen ya san su kawai sai sai ya ci gaba da yin wani abu kawai ya latsa wayar shi ya latsa wayar shi ana hadisin ma tun abu lugul maram mun yi shi kawai ci gaba da yin wani abu ba zai an kara ba sai an wuce hadisin ko kuma a cikin wannan hadisin akwai wani karatun da bai sani ba ko kuma akwai karatun da ya sani a fuskurance yanzu kuma an zo hala za a gyara duk sai asaran wannan gaba daya kullum muna kwatance da magana Abu Huraira da yake ake cewa hadisan shi sun yi yawa karanta littafin abin nan Musaddarak na Abu Abdullahi Hakim ne ya sabu a can kitabu fadailus sahaba da ya tarzama abu huraira sai da ya waɗannan maganganun ya aka yi hadisan abu huraira suka yawa su waye masu tsanar shi me yasa suke tsanar shi ce saboda yana da sa hankali akan komai yana da natsuwa kamar shi ibnu abbas da aka faɗa din nan yaro ne na tsatse tun yana dan karami bai da hayaniya yana da natsuwa yana da yana da abin nan kalbun wa qurun wa lisanun saqul haka aka ce yana da kwakwalwa ko zuciya wata take natsatsiya da kuma baki na yawan tambayar malamai ji ba abin da yake cewa ya ya fi shekara yana neman yadda zai tambayi Umar akan wata mas'ala ko akan manil mar'ataini manil mar'ataini min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam latayni qala Allah ta'ala anhuma in tatuba ila Allah faqad sagar qulubukum yar sai da zai tambaya amma kuma bai hakura ba to wannan shi ake so mutum ya zama da shi ya dalibi yin shiru kyakkyawan saurare kyakkyawar fahimta kyakkyawan isti'adi amma kokarin kana so tsal ka sa baki kuma mu har ba ma ganin ma fa kuskure ba daidai bane zama lokacin da mala albani namu ya zo na karantawa Allah gafarta mushi da ya hana wannan abun gani ake ya cika tsanani da ya hana ya ce kar wanda ya sake mai tambaya in yana karatu kowa ya shi da haka aka koyi wannan ladabin a makarantar nan amma ka ji wasu rane za ka ga hayaniya kawai ake in kana jin wasu karatuka ko a rediyo waɗanda ake sakawa irin na da za ka dinga jin abin sai ta baka mamaki wani har a dinga jayayya da malamin wasu 'yan takife su jayayya da malami akan abinda kuma shi ne malami a kai su 'yan takife ne kawai to irin wasu za ka ga su ne wani lokaci in tafiya ta tafiya sai ka ga bakin malamai ya kama su ba sai malaman su musu baki ba ai kamar iyaye ne in ka in kawai iyaye rashin mutunci ya ba su sai su ce Allah ya isa ba ko da'watul mazlum in bai addu'a ba kana jin Allah zai kyale ni Allah ba zai kyale ba to haka abin nan yake abin nan mutuncin malamai yake idan mutane suna suna cin mutuncin malamai Allah ya tsare mu yace warjuha wa tarku tahdithin bi hadratil ahq wa ba'dhum kariha al akhdha anhu bi baladin wa fihi awla minhu wasu malamai sun kyamaci al akhdha minhu koyan karatu a gun mutumin da wa bi baladihi bi baladihi a garinsa wa fihi aula minhu bayan a garin akwai wani wanda ya fi shi idan akwai malami da ya fi wani karatu malamin da ya fi iya kaza a garin da wasu malamai suka ce makaruhi ne a jegun wanda bai kai shi iyawa din ba akwai malamai guda biyu wani an san shi ya iya karatun ya san abin da yake yi wani kuma bai kai wancan iyawa ko to wasu malamai suka ce makaruhi ne koyan karatun a gurin al'adna bayan ga al'al kuma tarbiyya da ɗabi'ar malaman hadisi ta nuna haka suna da sa'ayi wara al'ulu suna neman uluwi na isnadi su rage tsayinsa yana daga cikin wannan sannan kuma suna neman malamai waɗanda suke ƙwararru su koya a gurinsu ba za su koya a gurin 'yan tigari-tigari ko 'yan tagajan-tagajan ba yanzu misali ai ga makarantun boko nan da yawa a garuruwa private school ka sanar ko'ina kowa idan zai saka ɗanshi a makaranta yana nuna wacce ce best makaranta to him yana da ma'auran da zai auna watakila best din zai zama in terms of excellence na academy ko kuma in terms of abin nan proximity da inda yake rayuwa ko wani abin nan religious allegiance ko wani wani akida da yake bi tukunna shine best a wurin shi ko kuma a ce watakila gwargwadon aljihunsa ba dai kawai haka nan zai zai bi abin da ya ga dama ba dole in zai zaɓi makaranta yana da wani ma'auni da yake zaɓe yana da ma'auni da yake zaɓe to haka karatun addini dole akwai ma'auni na zaɓen wane ne ya fi za a duba malamin da ya fi shekaru malamin da ya fi ilimi malamin da ya fi kusanci da sunna malamin da ya fi takawa malamin da ya fi abin nan wato faɗan gaskiya duk waɗannan fifikon sai an duba su idan ga malami a ga malami b a wasu malamai suke ganin makruhi ne a garin da akwai malamin da yake da fifiko ka je kana koyon karatu a gun malamin da ba shi da fifiko kamar yadda misali ai ne zama abin Allah wadare gare ka a ce ga makaranta da tafi an san a bisa yanayin ka zaka isa yayanka a makaranta kaza sai ka bar su sai ka tura su ta yana gantali misali irin wannan ta gwamnati ta zama la haula wala quwwata din nan gashi nan ka ga yara kamar almajirai sai ka tura su kawai ka ce su tafi LE dan anguwa ku kawai ai kaga watakila ma sai su da kanka sun ce wallahi ba su yadda ba kana so ka halaka musu jikoki ya za a yi da arzikin ka ka tura musu yayan makaranta makaranta ta abin nan ta talakawa dole ana so a dinga musu gayu ana daukan su a mota da sassafe a tafi da su makaranta yan gayu ko ba haka bane to sai karatun addini kawai sai mutane su bashi yadda suka ga dama suke ba ba ba ba ba mutunci bane wannan za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am